Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili inda muke karanta muku littafin nan rashin sani wanda Hawa A Usman Jidda ta wallafa kuma Al'ajabi TV ta dauke nauyin sa. Ni kuma Muhammad Umar kai gama nake karanta muku. Shirin da ya gabata idan dai ba ku manta ba kun ji cewa sana'a ta haihu 'ya'ya biyu mace da namiji. To mace na hannun Didi ya kalli hana ce ya kamata ya musu hudu ba ko hana ce i e, yana shafa kansa. didi ya ce wannan sunan za a sa mata kai tsaye hana shi ce a mai mata da sunan mahaifiyarta. didi ya ce wa sana ya ba shi amsa ba ni ce mahaifiyarta ba kullu ce mahaifiyarta sana ta ba shi amsa ba tare ta kalle shi ba didi dai bai magana ba ya mata hudu ba da sunan jadda ya dago kansa ya kalla hana shi ce na sa mata sunan jadda hajara baki jadda ta washe cike da murna ta ce alhamdulillah na sa mata takwara nan muka dakata wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba kullu ta ce a rinka kiranta da hajara abu ya kalla hana shi ce to shi wannan wannan sunan za a sa masa namijin kenan hana shi ce a sa masa sunan didi sosai abu ya ji daɗi don dama haka ya niyyar sa wa yaron sai kuma ya tambayi ubansa ko yana da zaɓinsa abu ya masa wadda ba da rawan hana shi ce a rinka kiransa da sultan cikin farin ciki kowa ya bar asibitin mimi da jaddada kullum suka tafi gida da yaran don yi musu wanka halan ce kaɗai ta zauna sai hana shi ai sana tana ganin kowa ya fita ta sake kalla hana shi ta ce baka bani ba ya tamkar bai san abin da take magana a kai ba ya ce me kai tsaye ta ce takardar saki ya ce saki kuma wannan iri sakin aure nake nufi dan Allah na ka sake ni da abin da zan yi muku na yi muku ni ma ku bannan na samu salama da farin ciki cikin duniyar nan dan Allah amma kin san ai Allah baya son sakin aure ko eh amma ai ba haramta ba dan haka ka sake ni yanzu murmushi mai sauti yace kina tunanin akwai saki kun mutu aure tsakanin kallon sa ta yi cike da mamaki ta ce kamar ya ban gane ba idan ma kina tunanin ni Hanash zan sake ki to tun wuri ma ki janye wannan tunanin daga cikin ranki auren mu ni da ke mutu karaba ne takalmin kaza ko auren kowa zai mutu a duniya banda namu cikin matsanancin kuka ta ce wallahi sai ka sake ni ban san ka ban kaunar ka ban kuma zama da kai ni aryan nake so da shi kuma zan rayu dan ne abin da ya taso masa ya murmushi ce wallahi komai za a yi ba zan taɓa iya sakin ki masana wallahi sai ka sake ni tunda dai ba aure dole ganin ta tada hankalinta sosai sa shi fita to bayan sati uku sosai sana'a ta sa hana shi gaba da bala'in kansa ya suke ta kullum tana cikin kuka ko abinci ba ta iya ci dan haka yasa ya daina barin su keɓe daga shi sai ita kwata-kwata ba a yi taron suna ba saboda su abba sun hana walima kawai aka yi cikin gidansu kasancewar ta warke sumal ya sa dokta ya rubuta musu sallama yau ko da hana shi zai zo ɗaukar ta kin zuwa shi kaɗai sai da ya sako dadda gaba kana ya zo ya ɗauke ta fuskar nan tata a tsuke kamar an sauka mata da bala'i da kyar da ta sa ta tafi ga gaban mota ganin sun ɗauki hanyar gidan mimi ya sa ta kallonsa ta ce ina za ka kai ni gidan ki mana ina ne kuma gidana ni ai ba da wani gida da ya wuce gidan iyayena dan haka can za ka kai ni murmushi ya ce har gidan mijinki zai ta kamar ya watsa mata wuta amma kasancewar da jadda ta shirin dole ko da suka isa gida kin fitowa daga cikin motar ta yi dadda ba ta yi musu magana ba ta fita ta shige wata cikin gida ta bar su cikin sanyin murya da rarrashi Hanash shi ce dan Allah ta shi shiga cikin gida Hazafa fa ta ce dan girman Allah Hanash ka sake ni wallahi ban san ka da abin da zan yi muku na yi muku wallahi ban iya rabuwa da ke sana ko da za a dora bakin bindiga a kaina wallahi ba zan iya sakin ki ba ce ba na san ka ko ni kuma ina mutuwar san ki fiye da yadda nake sa rayuwata wallahi numfashi na bai taɓa fita ba tare da tunanin ki ba ke ce haske na ke ce macen da nake so a rayuwata ke kaɗai na taɓa so sana bayan ke ban taɓa sanin yadda so yake ba cike da tsantsan mamaki da al'ajabi sana ke kallon hana shi bakin ta buɗe tajima tana kallon sa ido cikin ido kana ta murmushi gabi da cewa hmm namiji kenan maza sai a bar ku yawancin ku kunya bata ishe ku ba yau ni sana kake cewa kana so hana shi ni kake cewa baka taɓa son wata mace bayan ni ba har ka manta da duk abubuwan da suka faru a baya ka manta yadda ka rinka kira na kawo a fasika ka manta maganganun da ka rinka na da su yanzu da yake ka tabbatar ni ba karo ce. ka san ka karɓi budurci na shine ka lallabo kai min daɗin maki ka gaggaya min maganganu akan kaddara kulut ka manta cewar Allah ne mai yadda ya so yanzu da na haihu na baku na biya ku shine ka ce kana so na ba haka bane sana wallahi ina son ke ce rayuwata ke kaɗai na taba so bayan ke ban taba son wata ya mace ba dan Allah ki tausaya mu please hana shi faɗa hawa yana zubo masa kanta ta shiga girgizawa tare da cewa ƙarya kake hana shi ba gaskiya kake faɗa ba kana faɗar san ranka ne kawai yanzu ba da sauran alaka da kai duk wani bashi na biya ku na ba ku yara har uku na kuma baka abu mafi muhimmanci ga rayuwar mace budurci na cikin sanyin murya ya Allah da gaske nake miki cikin masifa ta ce ƙarya kake wallahi na riga na biya ku shine za ka lallaba ka ce kana so na ko kunya ba ka bayan ka tabbatar zargin da kake yi a kaina ba haka yake ba to wallahi ko za ka mutu sai ka sake ni dan ban san ka ina da wanda nake so da shi kaɗai zan rayu tana kaiwa nan ta buɗe mota ta fita sai da hannun shi tsaya ya ci kuka ya gode wa Allah kana ya fita bayan sati ɗaya sana dai bata fasa ba ta ce wallahi Allah sai ka sake ni ta faɗa cikin kuka tana rike da riga hannun murmushi ya yi haɗi da rausa kansa yace ni da ke fa mutu ka raba takalmin kaza auren ma auren zobe ne ba suke ba ya jihar abada ko mutuwa yi ba za ki auri wani namijin ba ya faɗa gami da kashe mata ido yana dariya Allah sai ka sake tun da ba aure dole ni ban san ka ban kauna ka ban kuma zama da kai wannan ma kaddara da rabon ƴaƴa ne to zama kika sani ko da wajen rabon ƴaƴan kin ga idan na kuma dura miki ciki sai ki haifar min yan uku ya magana yana rungu mota game da goga sajansa saman fuskar ta ce kwanta na kuma buga muke iska da karfi ta hankala shi baya ta ce wallahi da ne zaman aure tare da kai na gwammace mutuwata ido ya kashe mata yana murmushi ya ce mutu karaba sana and hana shi forever and ever ya huta tofar a ƙasa ta ce Allah ya tsare ni da zama da kai Allah ya tsarga ta ni da saran shuka ni kuma Allah ya tabbatar min zama da ke har gaban abada ana biya ku komai da kuke bina haka zargin da kake min shi ma na cire shi dan haka sai ka sake ni sosai sana ta sa hana shi a gaba ta kunna masa wutar bala'i kansa ya sake ta hakan ya haifa masa da muguwar rama sosai ya fita daga haicinsa. lokaci ɗaya canja ya shiga cin hali da tsananin ƙiyarka da shi idan ka shi sai ka tausaya masa idan ko abinci bai iya ci kullum yana cikin roƙo da rarashinta kanta taimake shi ta yi hakuri amma fafurkaki ta zuba idan ta toka ta buga ƙasa ta ce sai ya sake ta ita ma sosai ta lalace ta rame ta kode yana kokarin fita ta saurin shan gaban sa haɗi da kama kugunta cikin rarashi tana kuka ta ce dan girman Allah ka tausaya mu ka tausaya rayuwata hanashi idan har soyayyar da kake ikirarin ka ne mun da gaske ne ai a soyayya akwai sadaukarwa kuma za ka so abin da nake so please ka sauwake mu wallahi ban iya sakin ki ko da za a sanya gabana gabas a yanka sadaukarwa kuma nayi ta farko ban iya sadaukarwa ta biyu ni ma ya kamata a tausaya mu wallahi ina son ki sosai dan Allah ki zauna da ni ko dan yaran mu please ya faɗa hawa yana gangaro masa matsanancin kuka sana ta sa tana cewa wallahi ban iyawa na fi son aryan a kansu na fi son na rayu da shi fiye da su shine kaɗai farin ciki na dan Allah ka tausaya rayuwata wallahi ina son sa da yawa idan ka ki saki na mutuwa zan yi a hankali ya zube ƙasa bisa gwiwoyinsa a gaban ta game da riko hannayenta cikin matsanancin kuka hana shi ce wallahi ne ma idan kika rabu da ni mutuwa zan yi ke ce kadai wacce nake so ke ci rayuwata dan Allah ki zauna da ni kar ki rabu da ni ba zan iya ba hana shi ban iya ba ni ma shi nake so shi ne rayuwata da shi kadai zan rayu na samu farin ciki please sosai hana shi ke kuka wuyuwi yana roƙonta ta yi hakuri kanta zauna amma ina ta yi nisa wasa wasa magana ta zama babba tun sana na boyewa tana yawan su mimi da jaddakara kara ba ta yi masa magana gabansu har ta gaji ta fara kokarin fito da maganar ta kunna masa wutan masifa ta sanya shi gaba da azazzala Kullum cikin zazzaga masa bala'i take yayin da shi kuma yake ta roƙonta yana ba ta hakuri game da lallabata cikin nutsuwa ta shiga falon mimi ta iske kullun zaune runguma da hajar tana ba ta nono an ta ranar da aka haife su dokta ya ba ta magani ta sha ruwan nono ya zo jadda na gefe cikin matsanancin kuka sana ta zube gaban mimi a mimi ta dago ta tana cewa lafiya ko kanta ci gaba da yi ba tare ta ce komai ba jaddada ke rike da zotal ta ce subhanallah me ke damun ki cikin kuka sana ta ce dan girman Allah mimi ki sa hana ki sake ni wallahi ban iya zama da shi na hada kishi da makulot mu kuma hada madida dan Allah mimi ki taimaka ki ci ci rayuwata ki sa shi ya sake ni ta boye mata cewar ba ta son shi saboda ko mutuwa tana tsoron idan mahaifi da rashin kunya ta ba za ta iya kallon tsabar idan mimi ta ce ba ta son hana shi ba mimi ta kalli jadda suka haɗa ido mimi na ƙoƙarin yin magana da ta sauran cewa wani abin ya yi miki cikin kuka ta ce a ni dai kawai ban zama da shi ne kishi da kullum wallahi ko da zara na ban taɓa sakin ki sana hana shi faɗa yana shigowa cikin masifa da tsiwa ta miƙe tsaye ta ce wallahi ni ma ko da zara na ban zama da kai suka suke ni ina son ki sana ko shi wanda kike san ina da tabbacin bai kai ni son ki ba balle ni ma shi me sani akan sanki? ni da na bada rayuwa ta farin ciki na da komai na domin ki wallahi duk duniya babu wani ɗa namiji da zai bugi kirji ya ce ya fi ni sanki. ki in hmm, namiji kenan idan har kai zaka buɗe baki ka ce kana so na har za yi takama da wani kurari kana so kana son na ka rinka ce mutunci kana tozarta ni duk masoyi na hakika bai taɓa yi wa masoyiyarsa abin da kai mun na san ki fiye da rayuwata dan haka ki ma daina kama ganin saki tsakanin mu don babu shi a aurenmu takawa ta yar zuwa gaban sa ta yadda suna junin fashin juna ta jefa idan ta cikin nasa tana kallon su tara ta ce yanzu da yake ka tabbatar ni fa ba mazinaciya ba ce ko saboda na haihu da kai na baka yara shi yasa kake so na saboda ka haɗa jiki da ni ka samu abin da kake so ka ɗanɗani zuma ta ina kuma biya maka bukatarka kace gaba ɗaya jijiyoyin kansa suka fito suka rudu idanuwansa suka jajawur kamar gauta cikin huci ya rike gashin kanta yace kar da ke da tunaninki da ya ki tsammanin jiki ko sex sai sa nake sanki Allah wadaran wannan tunani naki da ke baki hakan sakin ta ya ja baya fusace yadda ki bango kana ya tako zuwa gabanta da sauri yana huci yace baki gane waye ne ba ko kin manta ni ko ni kin san waye ne duk abin ki zama mace kin mallaki komai nake ki a kiɗa makullin ta miƙe tsaye har hajar na neman sa mata tun kafin kin mallaki abin da kike tunani a kansa na fara sanki tun kina yarinya karama nake ɗawainiya da fama da sanki ko shi a da yake takamar yana sanki ya miki halacci da rike miki alƙawari da amanar da ne ba idan sa kansa na nuna kullu da ita kanta na aure ta ne domin ke da cika miki alƙawarin ki sanda nake miki yasa na aure kullu amma ba wai dan ina son ta wallahi Allah ban taɓa jin ko da ɗigo da ƙwayar zarran san kula cikin raina A akan kina aure ta ke ne wa sacrifice na soyayya ta zuciya ta da san da nake miki saboda ke ne hakurin zama da kulot duk da ke kin san wace ce ita akan sex saboda na cika miki alƙawari nake ba ta kulawa 100% nake ba ta duk abin da take nema take so saboda soyayya da nake miki yasa ban taɓa bari kulot ta fahimci ban san ta ba saboda ke sana ne komai akan ki na watsar da rayuwata ya faɗa da ƙarfi yana juya mata baya cikin tashin hankali kullum take kallon hana shi da sana yayin da ita ma sana hana shi din take kallo kukan ta zata. juwa ya hawa yana gangaro masa yace baki gane ni ba har yanzu baki gane waye ni ba da sauri mimi ta miƙe tsaye tace a'a hana shi please ka ban maganan nan kar ka sake ka faɗa dan faɗar yana iya haifar da wani abu yi haƙuri mimi yau kan zan faɗa don na gaji da wurin na sana mu ko ba komai ta kalle ni da mutunci a matsayin wanda ya sadaukar da komai domin ta kana juya mai da kallonsa ga sana ya ce ba ke da an tashi magana ki ce saboda kin ban budurcin ki da yara bane yasa nake son ki ba to ni rayuwa ta na baki bayan baki ma san ina yi ba baki san na haukan son ki ba lokacin baki da komai kina karamar yarinya wallahi na san na fi ayyan sanki na fi shi sanin kima da mutunci ki na fi shi sanin darajar soyayya ki shi mai ma ya sani akan ki me ya sani akan so da tsantsan soyayya ki ido sana da kullum suka kura masa tana kokarin tunowa shi sai da suka fahimci sun san shi since before cikin rawar murya kullum da sana suka haɗa baki wajen cewa waye kai murmushin bakin ciki da takaice kana ya kina yarinya a lokacin ba za ki wuce 9 to 10 years ba ni ne dokta ɗin da kuka kawo kulut lokacin da ta samu injuri a roni tun a lokacin da nuna miki so da kauna ta gare ki na kuma nuna sha'awa aurenki dan ke irin mutum da nake so ki. amma sai kika rike hannuna a lokacin zan shiga emergency room kika ce ne miki alƙawarin zan taimaki kulut ne miki alƙawarin zan ceci rayuwarta zan kuma kula da ita sannan zan ba ta kulawa kin tuna ni yanzu ya faɗa hawaye na zubo masa tun a lokacin na san kulut ba za ta taɓa haihuwa ba saboda haka ne na hana ta zuwa hospital bayan mun yi aure saboda kar a sanar da ita ba za ta taɓa haihuwa ba haka da asibitin da muke zuwa nake sawa a juya result saboda kullum da na fuskanci tana cikin damuwa da kokonto shi yasa na yadda muka fita kasan waje aka faɗa mata bayan kun rabu da ni haka na rinka bibiyar ku saboda ku na mayar da zohal da wajena makarantar ku a ranar da kuka gama sakandare school muka haɗu da ku a ranar zuwa na na sanan miki na san ki amma lokacin kin san me ya hana na faɗa miki saboda a lokacin kin yi magana da ta tuna ma alƙawarin da na ɗaukan miki bayan nan na ci gaba da bibiyar ki in baki manta ba mun kuma haɗuwa har na watsa miki ruwa da ranar da kika mare ni kin san me yasa na aure kulu gaba ɗaya jugun jugum su kai suna ban da ido na aure ta ne saboda cika miki alƙawarin ki na aure kulun ne saboda kin ce ba ki da abin da kike so kamar kulun. na auri kulun ne saboda ke da bakin ki kika faɗa min duk mai son ke so kulun. kin ce kina roƙon Allah duk abu mai daraja idan zai bake ba kulun. kin ce min kin fi son kulun ta kasance cikin farin ciki fiye da ke kanki amma wallahi ko so ɗaya ban taɓa son kulun ba idan muna sex in har ina son na yi release sai na ayyana da ke nake yi ba da ita ba duk sanda na kalli kulun fuskar ki nake gani a kan ta ta ba ta a lokacin da nake miki waɗannan abubuwan ba wai ina yi ne don cin mutunci ko na raba da kullum ba ina yi ne don na nisan taki da gare ni don da sadda na ganki wallahi ina mantawa da ni kai na waye zan iya samun losing control da wani abin wanda zai iya haifar da matsala tsakanin ku na yi miki hakan ne dan ki nisance ni dan matakar kina rabata komai na iya faruwa ina nisan ta kaina ne da gare ki gudun haifarwa da ahalin ku matsala ba wai ina yi ne don ina kinki ba magana aryan kuma ki tana so hudu sana ina ganin macen da na fi so a wani yanayi na wani daban ya zan ji daɗi fi sabilillah bayan ina mutuwar sanki wallahi akan ki zan iya da rayuwata na haka dole ne kishin ki dole na ji ba daɗi duk sanda ne gamo da ku amma ki kwatanta abin a kanki ki ji za ki ji idan kika ga aryan da wata a kuma yadda nake samun ku kuɗi sana cewa hana shi da ido cike da tsantsar tausayawa kwata-kwata ta ma rasa wannan tunani za ta yi Tare sai me za ta yi yayin da kul ke tsaye tamkar mutum mutumi wallahi ke nake so sana ke kaɗai ce mutum da na so nake kuma so amma da ne haƙuri Allah ya ga sadaukarwar da ne a kanki sai sanya kika aure ni kika kuma haihu da ni ba mu san me Allah ya boya tsakanin mu amma ki dake tunani ya sama magana haɗi da barin fara da mandirshin suna ta a ƙasa game da sanya mahaukacin kuka hannunta duka biya ka yayin da kulut ke tsaye hawa yana gangaro mata yanzu ma hana shi ba ni yake so ba hasali ma bai taɓa sona ba albarkacin sana na ce duk irin tsagwaran soyayyar da nake masa da wacce na nuna masa ashe ban taɓa burge shi ba a kansa na ci amalar sana a kansa ne wa sana mugun mutunci a kansa idanuwa na suka rufe rub ya zama na bana ji bana gani kama da abin za nake a wurinsa duk mahaukaci kuma a zababben kishin da nake a kansa ashe a banza nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kaɗai ya ishe ne ishara gaba amma duk da haka Hanash ya cika cikakken dan halak da iya pretending true love bayan kwata-kwata babu san a zuciyarsa kuma wata yake domin ta ma bata sani ba kula da ke tsayawa yana zubo mata ta magana a bayyane sai da sana ta kukanta mai isar ta kana ta miƙe ta koma fakanta. ta zube saman bed tana sauke da zuciya tana tuno abubuwan da suka fara a baya ashe da ma hanash shine wannan likitan ashe hanash sona yake yi ya daɗe yana mahaukacin sona amma ban sani ba lalle shi ma yana mijin kokari ya cancanta a cincina masa na kuma tausaya masa sosai Anas ko ɗin din sai kuma ya shiga ya kulle ya taro su kuka wujbi ya rasa mai gare shi wanda zai sa sana sa ya rasa abin da ya mata a take masa wannan mugun kiyya kullum tan tana kafa mara zai kuka kamar ranta zai fita bayan kwana biyu da sana ta iya kokarinta kan ta manta da aryan koyaya ta samu Anas guri a zuciyarta abin ya gagara don kwata-kwata ba ta jin ko ɗigon sansa a ranta sai tausayinsa kawai da take ji da mutuncinsa da take gani amma fa babu batun soyayya kwanciyarta ta gyara tana tunanin ta yadda za ta iya tunkararsa ta ce sake ta a fili ta ce but I can't do without Aryan he's my heart my soul and my happiness my love without him is like nothing ina sansa sosai ina mutuwar san Aryan rabuwa da shi tamkar rabuwa da rayuwata ne hankali ta tashi zauna game da gyara zananta ta ɗaga kanta sama tana tunani ta jima haka kafin ta sauke kanta ƙasa tana kallon tiles haɗi da sauke a zuciya ta ce is my everything i really love arya more and more most cikin sanyin jiki ta miƙe ta nufi bedroom ɗinsa a hankali ta tura ƙofar bakin ta ɗauke da sallama da kyar ya iya amsa mata cikin rawar murya kanta ƙasa ta shiga ta tsaya daga gefensa ɗan nesa da shi ta moto jike tashi zaune saman bed idansa kanta ya ce wani abin kike bukata kanta ƙasa hawa yana zubo mata tana wasa da yatsun hannunta ta ɗaga ta kalle shi gani yadda ya muguwa rama ya sa ta fashewa da kuka don ita ta fi kowa sanin bala'insu ko wani ta gani can daban cikin wahalar so dole ta tausaya masa balle wanda ita yake so murya sanarwa ya ce lafiya wani abin ke damun ki cikin matsanancin kuka ta ce kai hakuri i'm so sorry hana but i can't what ya ce ina tsakanta cikin kuka take I'm sorry but I love him I really love him so much I can't do without him please let me go na san kai ma kana suna dan na ga hakan cikin kwaya idan ka na yi na yi na tafi ta na ba ta hakuri na kuma rarrashe ta ta jure rashin aryan mole ta hakura da kaddara da Allah ya ɗora mana amma na kasa hana shi na yi na yi na tusa zuciya san ka amma hakan ya gagara please hana shi divorce me a hankali ya miƙe ya gare ta ya sanya hannunsa ya tallafa kanta ya ɗora gushinsa saman ta gushin yana kuka wiwi wali ita ma tana kuka dukkansu babu wanda ya furta ko da kalma ɗaya sai kukan da suke yi am so sorry shi, wallahi mutuwa zan yi idan ba na tare da shi cikin kuka ce ni ma idan ba na tare da ki mutuwa zan yi kamar yadda kike jin san aliya ni ma ina jin naki fiye da haka please idan kika bani mutuwa zan yi nema goshinsa saman nata ta ce please ka tausaya wa rayuwar mu ni da anya rungume ta yana kukan sosai ce I can't I can't sana please make my heart happy please hana shi. cikin nutsuwa ya sake ta haɗi da takawa ya bar wajen ya biya mata baya ya ce ki je cikin kuka ta ce please please leave ya faɗa cikin sanyi murya a hankali ta biya ta fita ta nufi bedroom ɗinta da gudu ta faɗa saman bed tana fita ya durƙushe ƙasa yana rusa kuka tuburin marara Kulubku ta fi kowa shigar tsatsar tashin hankali da damuwa jin hana shi. ya ce bai taɓa santa ba sosai ta ma ta rame ta sauƙin ta ɗaya yaranta idan ta kalle su tana samun sauki da sassauci cikin ranta da zuciyarta wani lokacin ma har ta ji ta mance da damuwarta dan Allah ya sanya a kulub matsanancin so da kaunar yara Allah ya jarabe ta da san su dan duk damuwa da bakin cikin ta take ciki da zarar ta kalle su ko suna kusa da ita take mantawa mutane da dama suna tsananin mamaki da al'ajabin son da ke wasu hajjar sotal da sultan da ina mai sauraro ke tsammani son da ke musu ya wuce nan sana durkushe gaban mimi tana kuka tana roƙonta akan ta sa hana shi suke ta a hankali ta ɗaga kanta ta kalli sana tana sauki a jin zuciya kamar za ta yi magana sai kuma ta yi shiru ta kalli kulut ta ce hana na gidan nan kuwa gaskiya ban sani ba amma bari na je na dubo Yau waje ki dubo mu idan yana nan ki ce zo to ta ce tana fita bata jima ba suka dawo tare kallo ɗan mimi taiwa hana shi ta kau da kanta saboda ba za ta iya jure kallonsa cikin mawuyacin hali irin haka ba cikin da tsantsar tausayawa ta kuma kallonsa ta kallon sada take ta ji kwallata tara idanta a kasa hana shi zauna ba tare da ya ce komai ba cikin karfin hali mimi ta ce hana ka san me ke faruwa ko ka sa wiwi har da majina tamkar ana zare ransa wanda su kansu kulur da sana sun yi mamaki ya ce don girma Allah mimi karki min wannan maganar karki ce na sake ta wallahi idan na sake ta mutuwa zan yi yanzu haka ma ina gab na rasa rayuwata komai nawa ya lalace komai nawa ya tsaya cak mimi a kanta wallahi idan aka raba da ita mutuwa zan yi bilis karki min haka mimi ita ce rayuwata rabuwa da ita tamkar tsinke wannan fashi na ne cikin kuka matukar fasace ya juya kalli kula da ce kin cuce ni kulut kin lalata min rayuwata da komai nawa don sai da na riga na gama faddare da mallakar sana'a ban taba zato ko tsammanin zan same ta ba balle har na aure ta saboda na san babu yadda za a yi mahaɗin aure na gama sadaukarwa a kanta na cire raina na ɗauki kaddara na fawala Allah amma sai gashi saboda tsabar son zuciya irin taki kika aura min ita kika shigo da ita cikin rayuwata da duniyata kika lalata min farin ciki na kika wargaza min komai kin cuce ni kulut kin cuce ni ya faɗa cikin matsanancin kuka amma ba ni kika cuta ba kanki kika cuta ki sani shi shari dan aike ne duk nisan da zai sai ya da me shi daga ni har sana da aryan kin cutar da mu da rayuwar mu kin yi wasa da zuciyoyin mu kin gara mu kamar ba to ki sani wallahi wallahi wallahi tallahi billahi alazim na rantse miki da girman Allah muddin aka raba ni da sana ke ma sai na rabu da ke muddin aka sa na dole na saki sana ke ma sai na sake ki sai na azabtar da zuciyarki kamar yadda kika azabtar da tamu mu sai na gara zuciyarki ne wasa da ita kamar yadda kika yi da tamu mu kunna sai na sanya ki kuka kamar yadda kika sanya mu kuka mu duka da haka ki ma shirya dan baki ci bulus da lalle ba baki ci banza ba wallahi ko zan mutu ko da shi ne kadai abin da zan yi sai na rama mana wallahi mutuwa aure na da sana tamkar mutuwa aure na da ki rabuwata da sana kamar rabuwata ne da ke ta haka ki ma shirya yadda muka azabtu ke ma sai kin ɗanɗana kin ji idan da daɗi in ya so su su rayu cikin farin ciki ni da ke mu rayu cikin kunci da rashin masoyin tare dan ba zan sha wahala ni ɗaya ba kuma dama komai nake miki dan Allah da ita nake miki albarkacin ta kike ci tunda haka ne ko ya kama gabansa mu kuwa zalima kawai ina zama na lami lafiya kika motsa mun soyayyata kika tuna mun jiya kika na zuciyata kika fama min shekararren ciwon da ke cikinta kin tuce mu kuma ke ma kin cuci kanki dan ba mu kaɗai ne zamu san zafin so da ƙaunar rabuwa da masoyi ba ya isa haka na shi a gaba kake irin waɗannan maganganun wallahi ba na cikin hayyaci na mimi gaba ɗaya na gama zaucewa na fita hayyaci na kaɗan ya rage a kaɗa min gangi a sana turu na haukace mimi wallahi na haukace ban san me nake ba a zaute nake kwakwalwa ta bata aiki kwata-kwata komai ya tsaya min cak mutuwa zan yi jikina yana bani ni ba mai tsawon rai ba ne ya magana tamkar mahaukaci idan samimi ta faka ta share hawayenta tana kokarin yin magana duk da ta me ke faruwa na ku haka dubun dubun ta faɗa tana gyara ɗaurin zaninta shiru mimi ta yi ta marasa ta ina za ta fara kallon su dadda ta yi ta ce lafiya me ke faruwa kuke kuka ku dukanku babu wanda ya kula ta saboda da kowannensu yake matsanancin kuka wuri ku tashi ku bamu mu tadda ta ce don ta fahimci abin da ke faruwa ba musu suka mike wannan suke da tsantsan bakin ciki kowa ya nufi drum ya fada kan bed na kuka kullum ta jawo hajjar sultan da zotal ta rungume sam a kuka ta ce zan iya ɗauka komai zan iya jure komai amma ban da rabuwa da ku a fannin sa'ariyar mole har yanzu bai san waina da ake toya ba shi bai ma san sana ta haihu ba balle san abin da ake ciki sanye yake cikin ɗanyen yadi fari kal wanda kallo ɗaya za ka yi masa ka hango tsadar da ke gare shi ta da baya cikin walwala da farin ciki amma fuskarsa akwai allurin haske sannan a hankali yake tura basket ɗin yana ɗaukar expense perfumes wata yarinya ya gani wacce ba za ta wuce shekaru ashirin da hudu ba ta kura masa ido ba ta ko bilinkin an kallanta shi ma yi yaga kamar ya santa amma ya rasa tuna inda ya santa murmushi ya sakan mata don tuni ya daina wulakanci a rayuwarsa ita ma murmushi ta ta ce sanni ina wani lafiya lau an kamar na san ki ko ki ka san am ya all student yawa ko da na ne but i na please roni ta ba shi amsa tana murmushi baka gane na ba ko sai da ji gaban sa ya faɗi dan gani kamar siya ki gaskiya kin dan kwanta mu yi magana cikin dakewa tana murmushi har lokacin ta ce siya ce ai kamar ya iyo ya ma rasa inda zai sa kansa Murmushin ya fada da ya ayya sai a ke ce dama dama ne muke kallon sani ya kike a rayuwa lafiya lau alhamdulillah ta kawai har gabanta yana jin faɗuwar gaba amma ya dake isa gare ta ya ce please forgive me I made a mistake amma a lokacin akwai kuruciya da yarinta da ke damuna ne ba murmushi ta tace la ba damuwa kuma ya wuce ni ma ina da laifi a lokacin dan na yi tsaurin ido kuma in banda Allah ya sa kai nagari ne da kana iya amfani da wannan damar ka lalata na ka cutar rayuwata na yafe maka Allah ya yafe mana baki da na gode sosai don hakan yana faruwa a makarantu da dama bad relationship between students and teachers saboda mu mata muna da raunin zuciya wasu mu ba ma iya boye feelings mu so hakan yakan ja a lalata mu a cutar rayuwar mu dan a time ɗin ina 14 years kaga me na sani namiji yana iya yin mun wayo dan haka ni ma ina da laifi da hannu bari hakan ta faru jiya kama an sauke masa zuma rocks a kansa da kirjinsa take annurin fuskar sai faɗaɗa ya ce na gode sosai kin ya aure ne in mm, da abba na ya banne na gama secondary school da an ba shi labarin abin da ya fara aro ne da haka ya tsorata sosai na gama secondary school ko sati ban ya gida ba mun aure da cousin brother na yara na uku mata biyu na mu gida ta faɗa tana nuna masa bajinta da yaranta masha Allah ubangiji ya raya su ya albarkaci zura amin ya rabbi sa kai ma kai aure ba tare da ya sani bai ce eh kai amma ne maka murna sana ka aura ko ido ya zaro ya ce ya aka kika sani tana dariya ta ce kar ka manta a lokacin ba i in love so duk wasu love signs na san su kuma na sha ganin ka kana daukar pictures ɗinta dariya ya ce ikon Allah sai da ta hada shi da mijinta suka gaisa kana suka yi sallama haka da yake jin su cikin farin ciki da annashuwa yana cikin ramin wayarsa ta so maringin sharewa waye yake yin fikin don an ƙara kira ya sa shi kallon wayar ganin sunan kalbi dan har lokacin bai canza sunan ba jikinsa na kyar ya fikin cikin rawar murya hana shi ce kana ina place yadda arin ya ji murya hana hanash ya sa gabansa mahaukacin faruwa cikin tashin hankali ya ce lafiya hana shi ba dai wani abu ne ya faru ya faɗa murya sana crack alhamdulillah ba please kana ina ganin na fitowa daga shoprite na hanyar gidana ina son ganin ka ina zan zo na ganka kai yanzu kana ina ina gida oke to karka damu ga nan zuwa dropping waya suka yi kana samu ya kara mota wuta dan sa ko sana ta samu matsala wajen haihuwa haraba gidan iske hana shi yana sintir yana kai kawo sanye da jallabiya yana ganin amuli ya shigo yana fi motar da sauri jikinsa yana kirma cikin fargaba samu da ya fito ba gabansa na faɗuwa ba tare da bata lokaci ba hanash ya zube gaban samuli bisa gloyinsa haɗe da sa kuka waiwai da ƙarfi samuli ya rintsa idanunsa gami da yin baya taga taga zai faɗi ba dan motarsa ta tokare shi ba da babu abin da zai hana shi faɗuwa shi ma durƙushewa ƙasa yi ya da. gami da ɗaga murya ya kwarara rikirkitaccen ihun kuka wanda gaba ɗaya gidan sai da ya amsa da gudu da mai wajen da zuhal kudu da yaranta duk suka yi waje sana da yake kwance tana jin ihun gaban ta masifaffiyar faɗo don ko motsin takun kafar samoli da fitan numfashinsa da bugun zuciyarsa ta ji za ta iya ganewa jikinta na tsumatayo waje da gudu ita ma gaba ɗayansu suka yi su a harabar gidan game da zuba musu ido hakan ya sa hanash sai da kukansa tak ya zuba samoli ido cike da tsantsan mamaki Tari samoli ya so mai sosai numfashinsa yana yin sama-sama a hankali jini ya soma daga ta hancin samoli wale yana ci gaba da tarin da kyar samoli ya ce please kar ka ce min sana ta mutu wallahi kana faɗa min anan take zuciya ta za ta buga na mutu a ba mutuwa ce ba alfarma zan nema a wajen ka please ka dubi girman Allah a riyan ka bar min sana wallahi ni ma ina mahaukacin santa a ta ina iya komai idan aka raba da ita ni ma mutuwa zan yi kwata kwata ta ƙi yadda ni ta ƙi ta amshe ni a matsayin mijinta na sunna na san duk duniya babu wanda zai iya saita zaman auren mu sai kai arya babu wanda zai ce wa sana ta zauna da ni ta yarda ta amince ta zauna da ni sai kai ka dubi girman Allah please arya an shi karasa magana cikin kuka yana da rubuce gaban samuli ya rike kafafuwansa gam kamar his life depend on him hawa ta sana ta sanya kuka gigitaccen kuka ku haɗi da na nafasa tana girgiza masa kanta ko dan kwali ba ta da shi ta ce no arya please kar ka bar masa ni ni taka ce kai kaɗai don kai aka halicce ni ba ni da wani miji a duniya bayan kai da na yi rayuwa da wani ɗa namiji ba kai ba na gwammace mutuwa ta cikin kuka hana ya kuma kanka mai kafa arya kana ya shiga bashi labarin abin da ya faru tun farkon haɗuwarsu da sana har zuwa rana shi kansa samuli ya girgiza da jin wannan labari kana ya ci gaba please ko din yaran mu yan biyu da ta haifa yanzu yaran mu uku biyu maza ta mace ya maga yana mikewa jikin sanara ya amsu sahajar ta zo har daga hannun kulot ya mika samuli kana ya dawo ya kama hannun sultan ya kai shi gaban samuli ya sa shi nil ya kalli sultan ya ce beg him to live our happiness with us kasancewar sultan yana da masifaffan wayo ya sa ya karkata kansa gefe haɗi da cewa please uncle ido samuli ya tsaye da ƙarfi don tunda da yake bai taɓa zaton zai tsinci kansa cikin wannan mummunan kadara ba wa yau shine rike da ƴaƴan na da Hanash har da 'yan biyu Allah kenan mai yin yadda ya so wato waɗannan yaran su ne suka raba su muna tama Allah na tasa ta Allah kuma ita ce daidai ko a mafarki aka faɗa masa akwai rabon haihuwa da aure tsakanin sana da Hanash ba zai yadda ba wallahi ce masa har da 'yan biyu iko sai Allah yaran ya kalla ya ga babu ruwan su suna ta faman wasa da hannunsu kallon sai mayar kan sultan da ke durƙushan lokacin ya ga tsantsaka masa da sana kamar an tsaga kara amma yan din kamar su ɗaya da shi idan sai kuma rintsewa da ƙarfi zafafan hawaye suna zubo masa ta ke ji wani irin tsantsan so da ƙaunar yaran ta shige shi kwata-kwata bai ji wani abu a kansu sai ma san su da yake ji yana ratsa shi ta ke ji tsantsar tausayin yaran ya kama shi a hankali ya kama hannun sultan ya miƙar da shi sai. gani abin da samuel yake shirin yi ya sa sana so mu girgiza kanta tana cewa no no aryan a'a kar kai min haka ka tuna alƙawarurrukan da muka yi wa junanmu wallahi na fi son kaso dubu akan yaran na fi son na rayu da kai fiye da su na fi son kasancewa da kai da samun farin ciki dorare a kansu kai mun alƙawarin zaka bani farin ciki mara iyaka kai mun alƙawarin zaka sanya rayuwa ta haske zaka yalwata min duniya ta amma me yasa kake kokarin bari na wai arya ganin bai da niyyar yin magana illa hawaye da ke ta faman sun tarin zubo masa sa ta mayar da kallanta ga hanashi ta ce me yasa ka kasance mutum mai son kansa hanashi me yasa ka gwammace ta zuciyar mu mu biyu a kan taka kai kadai kamar yadda kake ji a ranka game da ni ni ina jin fiye da haka kansa haka zalika yana jin fiye da haka shi ma haɗa ta biyu ta yi waje ɗaya ta durƙusa gaban hanashi tana kuka ta ce dan Allah ka bar mu muma mu rayu cikin farin ciki da salama a rayuwarmu ka bar mu ma mu ji daɗin duniya da soyayyar da muke wa junanmu ka bari mu ci ka cika kan mu mayar da mafarkan mu gaskiya please sana shi cikin matsanancin kuka hana shi ce ba zan iya ba sana wallahi ko da za kashe ne ban taɓa iya sakin ki ina son ki ne ma dan Allah ko ba danni ni ba ko dan yaran mu cikin masiba ta ce yaran me ni ba su gaba na har yanzu kaɗai a na cikin rawar murya arin ya ce no sana na barwa na ke ki zauna da yaran mu bata gama jin abin da zai faɗa ba ta zube kasa wanwar a sume sana samule kira sunanta a razana jikinsa na girma. ya ajiye su hajar ya nufe ta hana shi na kokarin daga ta samu ya ture shi zubi ya yi a gaban ta haɗi da ɗagota yana jijjiga ta yana wani irin kukan mutuwa a haukace taron ne kuma sarki shi sosai a karo na biyu wal jini na zuba daga bakinsa idanunsa na lamcewa hankali hankali wala yana ci gaba da jijjiga ta yana kiran sunanta gaba ɗayansu kowa tsaye yana kallon irin wannan makauniyar soyayyar wacce ko turawa indiyawa da larabawa albarka abu kamar a fim ka mimi ta soma kuka jaddada kulma kukan su ke wiwi sai lokacin mimi ta fahimci ashe baki shi ne da kul sana ba ta sana ba wato hanas ne ba ta so ɗauye mata ta yi saboda alkunya shi kansa hanas ya tsinke da al'amarin sana da aryan don tsaye cak ya kasa motsawa daga inda yake yayin da ya zuba musu ido shi kansa ya sadakar da tsantsa kuma zallar soyayya da ke tsakanin aryan da sana da garabu take wannan ita ce soyayya gaskiya ita ce true love never end soyayya gaskiya ita ce wacce ake mutuwa tare a rayu tare a raba farin ciki tare a raba bakin ciki tare a yi kuka tare a yi dariya tare shi kansa ya tsinke da al'amarin nasu ya san duk wanda ya yi gigi da gangancin raba soyayya da masoya irin waɗannan dole zai gaba daidai ba dole sai shi ma Allah ya jarabe shi sai zai tabbatar da aryan moli ya fi shi so da kaunar sana sai zai san shi ke ƙarya yana santa amma samoli ne wanda yake hakikanin santa a fili ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka yafe mun amma ban iya sakin sana yayi maganar idan sana kansu cikin kullun na rawa ta sheka musu ruwan da ta ɗauko, a tare suka sauke a zuciya game da buɗe idanunsu Anas na kokarin yin magana mimi ta taka gabansa ta kifa masa gigi ta tun kyawawan lafiyayyun marika ta ce wallahi ka bani kunya hana ashe dama kwata-kwata babu dugun tausayi ko imani a ranka zai magana mimi ta saurin dakatar da shi ta hanyar daga masa hannu ta ce na baka umarni ka saki sanai yanzu yanzu umarni na baka ba alfarma nake nema da gare ka ba wallahi idan baka sake ta ba yanzu take zan tsine maka to ma sauraro anan zamu sa aya zamu dora wannan labari a shiri na gaba idan Allah kai mu a madadin wanda ta wallafa wannan littafin rashin sani wato hawa hawa'i wasu manjadda sai al'ajabi tv da ta ɗauki nauyin sani kuma muhammad umar kai gama da na karanto muku nake muku sallama